Sashen Hausa na Tele Sahel kenan ya soma gabatar da shirinsa na yau dinnan Asabar yau muna ranar 8 ga watan Yuni shekarar miladiya ta 2024 da ta yi daidai da ranar 2 ga watan Zulhijja shine wata Hajji. A hali yanzu muna cikin daren Lahadi uku ga wannan wata hijira tana da shekaru 1445. masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a daidai wannan hili na waɗannan labarai na yau mu soma da fadar shugaban kasa inda a safiyar yau dinnan lahadi shugaban kasa shugaban majalisar ceton kasa birgediya janar abdurrahman chani ya gana da biro na majalisar matasan kasar niger da ake kira sai ng ya tattauna da su ne akan ababe da dama da suka shafi ci gaban kasar nan akan wannan sabuwar tafiya da muke yi da kuma irin gudunmuwar da matasan niger za su kawowa domin tabbatar ma nijar cikakken 'yanci ɗaya daga cikin wakilan wannan biron bayan sun kammala ganawar ya yi muna ƙarin bayani kamar haka mun gode sosai za mu ce zauren majalisar shawara ta matasa na ƙasa gaba ɗaya sun zo sun zo wajen shugaban ƙasa sun tattauna bisa kan eh, duka ƙudurruka wanda suka rubuta wanda za su aikan da za su yi a bisa kan wanga jagoranci nasu da bayan haka nan kuma sun zo da wasu bukatoci mun zo da wasu bukatoci na matasa na ƙasa gaba ɗaya to dangance da wannan ne muka samu muka tattauna eh, da shugaban kasa shugaban majalisa ta cnsp gaba ɗai muka tattauna su kan wannan kudurorin kuma gaskiya muna iya cewa eh, bakin gwargwado alhamdulillahi mun samu eh, bayanai sosai wasu kuma mun samu an aza musu hanyoyi da dama wanda muke iya bi wanda za mu cimma wannan gurukan namu musamman in muka diba abin da shahi zancen kiwo da abin da shahi zancen noma tunda kwanaki lokacin da aka aka sake ga majalisa mun tafi hajjinju muka zo muka diba muka gani muka tattauna tare da matasa muka lura cewa ya kamata a ce kowa ya kama noma kowa ya kama kiwo domin mu samu mu ce mun yi mun samu yi noma bakin gwargwadon da muke iya ciyar da kasa mu ba tare da wasu tsangwame tsangwame da ake mu ba tare da an ce an wata rihe iyaka ba tare da an ce wata wata masara wata shigowa ba wata shinkafa wani sauransu abubuwa ne wanda mu kankan mu muna iya yin su kenan idan matasa suka sa suka kama suka ta su gane suka fahimci wannan abubuwan suka bar wasu shaye shaye suka bar wani zaman banza bakin gwargwado za mu iya ci mu mu kuma za mu iya rike kanmu da kanmu za mu iya ci da kanmu har za mu ci da wasu kasashe ma wanda suke makwabtanmu eh, bisa kan wannan abubuwan ne muka samu muka tattauna zancen harka abu ne shahi aiki eh, aikan hannu abu ne shahi karatu abin da shahi kuma eh, zancen eh, koyar da aiki zancen ba matasa aiki duka bisa wannan abu mun samu mun tattauna an ba mu hanyoyi da dama tun da kamata a ce dan Nijar ya tashi kankan ne zai ba wani aiki ba su ya nemi wani ya ba shi aiki ba kenan idan dai muka tashi muka lura muka fahimta kowa ya samu kirkiro sabin fusa'o'i dan na kanshi za mu iya kawo sauyi da dama kenan abubuwa da dama muke jira daga matasa 'yan uwanmu kenan ya kamata mu tashi mu fahimta mu kawo gudunmuwanmu mu tashi mu fahimta mu jajirce tsaye mun yi tsaye tsayen daka kama aika da kama ba sai mun tsaya ba wani ya kawo mana ɗauki wani mai hannu da shuni ko wasu abubuwa bisa kan wannan abubuwan ne musamman mu ƙara samun eh, a ƙara mana goyon baya bakin gwalgwado kuma insha Allahu eh, za mu ci gaba da wannan aika. A ci gaba da labaran namu mu sanar da ku cewa dakarun farko na kasar Amurka sun so mu barin kasar mu Nijar domin komawa a kasar su. hakan ya biyo ne bayan wani biki da aka yi a ranar jiya dangance da haka a nan babban wato filin jirgi na jori hamani da ke nan babban birnin yamai inda shabda ta major jagoran rundunonin kasar nijar cewa da mamman sani kyau ya bayyana a cikin jawabin da ya yi cewa wannan ya biyo ne bayan yarjejeniyar da aka cimma tsakanin kasar mu nijar da kuma kasar ta amurka tun a ranar 19 ga watan mayu na wannan shekara ta 2024 da muke ciki ne aka buga kalandar wato janye waɗannan dakarun na ƙasar amurka daga nan nijar domin su koma a su amurka dangance da haka a kowane lodi da za a yi wato dakarun kusan su 100 da 'yan kai ne za a kwasa da kuma wato kayayyakin aiki da dama da suka zo da su masu nauyi waɗanda za a tafiya da su za a lodawa a jirgi kuma a fitar da su daga nan ƙasar tamu ta nijar shi dai wato jagoran rundunonin ƙasa na nijar ya bayyana cewa bisa ga wannan tsari yau babban murna ce ga al'ummar nijar baki ɗaya hasali ma ga magabatan ƙasa waɗanda suka yi tsaye tsayin daka tare da goyon bayan 'yan ƙasa domin wato ganin cewa waɗannan dakaru na amurka sun bar ƙasar nan tamu kwata-kwata. dakarun sun kasu ne kashi biyu akwai wasu anan nan wato babban birnin yamai a nan hilin jirgi na nan babban birnin yamai a barikin sojan da aka shirge su waɗansu kuma suna a wato birnin agades gabaki ɗayansu dai ana tattara su a lissafa a kilge a bi kuma ɗaya bayan ɗaya a tusa ƙiyar su gabaki ɗaya su koma ƙasar su kamar yadda shi dai wato shugaban rundunonin sojojin ƙasa na nijar ya bayyana daga nasa bangare major general kenneth hetman wato wanda yake shine jagoran waɗannan wato dakaru na amurka a nan niger ya bayyana cewa haka ne bisa ga yadda aka sa hannu akan wani yarjejeniya za su bi ta sau da kafa domin su tattara nasu ya nasu su koma a gidansu dangance da haka ya ce a shirye suke kuma sun yi tsari wanda zai tabbatar da haka a cikin sauƙi za a rabu lamu lafiya. kamar yadda kuka sani a kowace shekara idan dai wannan lokaci ya zo majalisar koli ta musulunci takan fito domin wato yi wa jama'a bayani akan sha'anin ganin wata da kuma ranar da aka tsaida domin gudanar da shagulgullen sallar layya shi dai wannan kwamiti ya yi zamansa a ranar jiya da shekaran jiya a sakamakon haka kuma ya fitar da sanarwa mai cewa sallar layya a shekarar bana a Nijar za a yi ta ne daidai da kasar Saudiya a ranar goma ga watan Zulhijja shine ranar 16 kenan ga watan Yuni nan da muke ciki ranar Lahadi mai zuwa wato ta sama idan Allah maɗaukin sarki ya kai mu ga dai ƙarin bayani ta bakin ɗaya daga cikin wakilan wannan majalisa ta musulunci. Muna ɗaukar wannan dama da mu sanar da cewa dangane da ƙididdige da aka yi na watannin musulunci wato ranar juma'a da ta wuce ta jiya kenan ita ce ta kama wato bakwai ga watan nan da muke ciki na turawa shine daidai da ɗaya ga watan zilhajja wanda yake shine watan layya shine watan haji mai albarka na haka muke ma majalisar islami yake kaddamar da wato murna da barkashi zuwa ga dukkan al'umma baki daya kuma yake cewa in ya tabbata kenan rajuma juma'a shine ɗaya ga watan zilhajja kenan sallah ta kama insha Allah ran lahadi wato sha shida ga wannan wata na turawa da muke ciki to shine daidai kenan goma ga watan zilhijja to wannan dama ita ce muke doka don mu sanar da al'umma ga tsaida ganin wata tsaida wato harkon watan zilhijja da kuma tsaida watan layya eh, bayan haka majalisar musulunci yana kira ga dukkan al'umma bayan ya masu murna da kama wannan wata mai tarin albarka da kuma fatan allah ya sa a yi shagulgulan sallah lahiya a kare lafiya kuma yana kira ga al'umma a matsa da addu'a kowa ya san abin da mu take ciki ana bukatar addu'a ga wasu hauyoyi ga masallatai ga ƙungiyoyi ga dukkan wanda yake wato musulmi ne ko ko wanda duk yake ɗan ƙasa ne yake jin ciwon abin da ƙasar nan take ciki ana kira gare mu baki ɗaya mu matsa da addu'o'i allah ya yi mana abin da ƙasar mu take ciki allah kawo mana zaman lahiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu da dukkan masu kasashen ƙasashen musulmi baki ɗaya ah, bayan haka muna kira ga 'yan uwanmu da suke haji bayan an kare ayyukan da suke wajibi a kansu a yi tsawafi na musamman da sunan ƙasanmu da 'ya'yan ƙasanmu da magabatan ƙasanmu baki ɗaya don allah ya ba mu lahiya da zaman lahiya a ƙasanmu allah ya kare ƙasanmu da dukkan wani shari allah ya kare ƙasanmu da dukkan wasu masibu allah ya ba mu lahiya da zaman lahiya sauka mana damuna mai albarka wannan wato kira ne ga 'yan omu da suke can haji su matsa ga wannan addu'o'i da dukkan abin da suka sani na ƙarfin addu'a su yi na ganin allah ya zama da ƙasar nan lafiya allah ya sa ƙasar nan ta kwana lafiya ta tashi lafiya allah ya kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali ya shinhiɗa a ƙasar mu ya bamu damuna mai albarka ya walwata mana arziki to wannan bayan haka majalisar islami bayan ya yi mana barka da sallah ya ma 'yan ƙasa baki ɗaya barka da sallah wato wannan yana isan mana da wannan sako mujaddadan cewa su musulmai 'yan uwan juna ne sannan daga 'yan uwan junan nan allah ya ce wato ta hanyar annabinsa shi musulmi shine wanda musulmai suka tsira daga dukkan wani sharri da gare shi don haka kenan mu duka bai kamata ba a ce mun samu kanmu muna cutar juna dukkan 'yan ƙasar nijar muna kira gare su ko sun ɗauki makami ko ba su ɗauki makami ba su komo su diba in su musulmi ne ga abin da musuluncinsu ya ce a kasan sa zaman lahiya annabi shine abin biya kuma ya ce dukkan musulmi shine wanda musulmai suka tsira daga sharrin shi kenan duk wanda yake yana cuta musulmi ba a kilga shi cikin musulmi wannan a takaice shine sakon wato majalisar musulunci na nijar zuwa ga 'yan ƙasa zuwa ga dukkan wato magabatanmu baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu to madalla masu kallon mu da sauraron mu da fatan Allah madaukin sarki zai kai mu wannan rana a yi sallah lamu yi lafiya Allah ya kare kasar nan tamu ya ci gaba da tabbatar mana da zaman lafiya kwanciyar hankali arziki da wadata anan muka kawo karshen waɗannan labarai na yau sai kuma gobe idan Allah madaukin sarki ya kai mu za mu sake saduwa da ku a waɗansu labaran a madadin abokan aiki ga baki ɗaya da suka taya ni gabatar da wannan shiri nake fata alheri da ku daga nan sashen Hausa na Tele Sahel assalamu alaikum